Sashen Hausa na Studio ya su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalemar marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 27 ga watan Man na 2022. A cikin shirin za ku yi cewa mai garin Garbe Kuru a Gote jihar Delivery ya yi kira ga wato ga hukumomi da a sakamakon isowar jihar da a sakamakon isowar wato waɗanda suka bar garurinsu a ƙauyen nasa wato a garin nasa. an kaddamar da ayyukan wata tawagar wayar da kan al'umma a game da kula da ringimu da kuma haɗin kan jama'a a ranar laraba a jifa muna tare da ƙarin bayani a rahoton musamman na yau wani masanin tarihi na ɗauke da bayanin akan zaben sarki a masarautar birnin gaure na jihar doso shigowar jama'ar da suka baro ƙauyukansu don gudun kungiyar masu dauke da makamai a ƙauyen garbe kuru a gundumar gote jihar tilibiri na damuwar mazauna ƙauyen wato na ainihi mai garin garbe kuru abdu hijo na fatan samun tallafi daga gwamnati da kuma duk wasu masu niyyar taimakawa a yau garin ya matse saboda wani garin ne ya zo ya haɗe da wannan garin muna da mutane dubu ɗaya da saba'in da shida da suka fito daga daba ba ni zumbu a cikin mutanen mata masu ciki 36 ne masu biki uku da biyu da suka rasu kenan kunga matsala duka ba ta huce wannan ba don haka muke kira ga waɗanda suke da hannu da shuni da gwamnati su sa mana hannu saboda mutanen da suka zo mana mutanen gari ne da na waje suke ɗan kawo dan abin da ake basu a yau lokacin damuna ne yake karatuwa mutanen suna a filin Allah ba a buga musu rumfuna ba mun ma da kanmu masu garin mun kusa kai bakin mu har ya kai inda sun fara gajiya a laraba a difa aka kaddamar da wata tawagar ran rangadin wada kai a kan rigakafi da kuma kula da rigingimu da haɗin kan jama'a cikin al'ummomi a jimilce ƙauyuka 22 ne wannan kamfen zai shafa a tsawon kwanaki goma a ƙarƙashin shagorancin sarkin kantin ɗin komadugu mai martaba kazalma mamadu abba kyari kamar yadda ya bayyana wa mani musa a matsayinmu na kan gargajiya muna nan ne domin zaman lafiya da kyaukyawar zamantakewa al'ummominmu da haɗin kai kuma tsakanin al'ummomin baki ɗaya da yake mun kusanci shigar damana muna son ganin al'ummomin sun zamna cikin kwanciyar hankali kuma kowane ne ya mutunta 'yancin ɗan uwansa a dukkan garuruwan nan 22 za mu maganta kan burtula idan wata ɓanna ta ɓullu yaya ake ciwo kanta a gargajiyance sasantawa ne mutane ke ko da an kwari wanga ko wancan a wangaren gadin za mu haɗa tare da magabatan kofo akwai wakiltar masha'aranta gamayya cewa da za ta ba mu damar gudanar da wannan wayar da kan yanda ya dace don ya zan damanar bana ta gudana ba tare da faɗace-faɗace ba tsakanin manoma da makiyaya. 'Yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a ranar Laraba a sansanin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Agades. Mutum ɗaya ya rasa ransa sannan alalata dukiyoyi masu yawa. Hukumomin jihar da magabatan sansanin ba ce komi ba akan wani lamari kawo yanzu. Amma kamar yadda wani shaidun gani da ido daga cikin masu neman mafaka ya bayyana, wata rigima su ta haddasa rikici a hira shi da Musa Mamman. Da farko sun samu 'yar hatsaniya tsakanin su, an kuma samu rigima daga baya domin akwai wata matsalar rashin adalci da ta afku. Kowa na ikirarin shi ke da gaskiya. Haka ba tare da kulawa ba 'yan kasar Sudan suka fara sa in sa tsakanin su. A gani na watakila a lokacin da jama'an tsaro suka zo domin kwantar da tarzoma sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye ko kuma barkonon tsohuwa dole suka ruga. Ina tabbatar da cewa ci gaban lamarin ne domin a baya sun gabatar da korafe-korafe idan suka je wajen hukumar 'yan sanda sai a tura su wani wuri ko kuma a ce su sasanta tsakaninsu mazana ƙauyen matari a gundumar difa na fuskantar matsalar ruwa rijiyoyi guda biyu da ke akwai ba su ba su damar samun isassun ruwa lamarin kuma na ƙara tsamari sanadiyar isowar 'yan gudun hijira na waɗanda suka baro garuruwansu a gida nijar saboda dalilai na tsaro ga bayanin da suka yi wa gidi abdulrahman gaskiya muna da matsalar ruwa a matari rijiya biyu ne a matari kuma ga 'yan gudun hijira sun zo sun yi yawa mu da wani aiki sai ɗaukar ruwa duk da haka kuma bin mu samun ruwan yadda muke samu da gaskiya akwai matsala muna fatan gwamnati ko ba a ƙara furaji ba a ƙara mana rijiya muna buƙatar gwamnati da proje su ƙara dahwa akan matsalar ruwan nan in mun je daukar ruwa tun da safe muna ta fama mu ɗauko ruwa mu samu wataran har mu kai asuba mu kai sha dare sha biyu na dare muna neman ruwa kullum muna shan wahala ga 'yan gudun hijira da suka zo daga fego su ma sun karu bin mu da ruwan sha muna matsalar ruwan sha gashi da muna bai saka ba har yanzu mu mata mun hi kowa shan wahala da mu da yara tunda sahi na zo nan ban samu na koma gida ba saboda ban samu ba ruwa muna kira da gwamnati ta kara mana rijiyoyi mu mata muna roko a tallafa mana mun hi kowa shan wahala watanni shida bayan soma ayyukan hanyar tawa agades al'amura suna suna tafiya da sanyi-sanyi a cewar alhaji arzika muhammadu shugaban kungiyar direbobin motocin daukar masu balaguro ya bayyana cewa hanyoyi da yawa na jihar tawa suna da matsala saboda haka ya yi wannan kira ga hukumomi musamman a game da shigowar damana a hirar shi da idrisa adamu ƙasar tawa gaba ɗaya ba ta da hanyoyi in ka ɗuwa tawa aga da skin babu hayya tawa kwanni ma babu hayya kwanni ya mai kowa ya san babu hayya an ga hanyoyi da an ka hiddo tawa filinge su ma haga dubba muga ƙariyar su ba kasan shi talaka abin shi so shi gani shi gani a ƙas hayyar tawa aga da mun ga an soma amma in ka diba har yanzu babu kilo guda wanda an kai gashi ko da zero a zuba bale a ce a zuba kwalta mu abinda an murnan na gaya maka mu ga kamar gashi abu a yi shi an ƙare mutane su tara cikin wahala saboda wahala muka yi ƙwarai cikin biya sai yanzu ka kaga ruwa za su sabka ruwan nan sun sabka deviation akwai inda ba ta biyuwa ba kenan ga ruwa har mai kwamace ma ramun mu da deviation in ka ɗauka nan hannu wanga na kwannetawa akwai wanda bai san ma ta da motar shi ko da yake wallahi alhamdu ita kwannetawa mun ga cikin kashi 100 ina gana an ci kamar kashi 60 na rurrufe ramu saboda tun daga tsarna sun fara har sun zaka ba da gishiri yanzu ba da gishiri tawa ne adda saura a rurrufe A wannan mako ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta bayyana wani kuduri domin tunatar da shugabannin kiwon lafiya da shirin ɗaukar ɗawainiyar zazzabin cizon sauro kyauta a faɗin ƙasa baki ɗaya wanda matakin ya yi wa mazauna gundumar birnin kwanni daɗi sosai tare da yabawa gwamnatin niger dangane da wannan tsari suna kuma fatan a yi aiki da matakin kamar yadda ya kamata sai mu su a su da asuman musa arzika. gaskiya mu wannan sanarwa da aka hiddo ta raba maganin malaria kyauta ya zo mu a daidai lokaci tunda in lokacin ga ya kama na masassarar cizon sauro muna faɗi tashi mu uwayen ɗiya ba mu asibiti ba mu kemis sai ka kai yaron likita ka zo a rubuta maka ordonansu ba mu magani ka zo da ita ma gida mai gida ta kayan miya yake yi ko ta ordonansu yake yi mu ta fama muna faɗi tashin mu uwayen ɗiya kenan ko da wanga abu ya zo mu ya zo mu a daidai mun yi ma Allah godiya kuma muna godiya Allah san barka to lalle mu wanga alheri da an haka muna wallahi muna murna da shi sosai don wani sa'ili wallahi ordo na da aka yi ma ita sai ka isko ya riga ya canza na rayuwa yanzu na rashin kuɗi muna jin daɗin wanga abu da gwamnati ta yi muna ubangiji Allah tabbatar da alheri Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta shirya wata ganawa jiya a Yamai da wakilan jam'iyyun siyasa da na ƙungiyoyin farar hula domin gabatar da matsayin rijistar sunayen 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje a kan girgin ɗin zaɓe wato kamar yadda jaridar Le Sahel Dimash ta ranar yau ta ruwaito. Shugaban hukumar Seni Metar Isaka suna ya ji an tsayar da shawarar rubuta 'yan Nijar da yawansu ya kai dubu ɗari da tamanin a cikin ƙasashe kimanin goma sha biyar a watan Juwan na dubu biyu da da ashirin biyu. A jiya Agadez aka kaddamar da karamar kasuwar baje kolin wato karo na uku na kayan ayyukan hannu na mata Safem tare da taken bunƙasa fannin noma da cimaka wata hanyar ingiza mutane yin amfani da kayayyaki na gida da kuma karfafa juriyar mata wato masu sana'ar hannu. Wannan karamar kasuwar baje kolin za ta ɗauki tsawon kwanaki hudu kuma ta tattara wakilan jihohi takwas na Nijar. Madam Amadu Maryama babbar da daraktar ma'aikatar Safem ta yi wa Musa Maman ƙarin haske. Ma'anar tsara wannan karamin barje kolin shine ba ƙananan mata masu sana'ar hannu na jihar Agadas damar su nuna hazakar su kuma sai da kayayyakin su. inda da muka ɗauka shine sarrafa kayan abinci. Ganin cewa kusan shekaru biyu ana fama da cutar COVID-19 mata sun ji jiki sosai. Ya kamata a ba su damar su nuna husa'o'in su. Shine yasa muka zaɓi wannan fannin na sarrafa cimaka. Cibiyar Safim ta zaɓi matasan mata guda 20 masu shekaru 20 ashirin zuwa biyar sannan kuma muka ba su horo tsawon sati guda wannan swimming ne a nan cikin jihar agadas a shi aka kawo ƙarshen shagulan gargajiya na shekara-shekara na yanandi a gaya waɗannan shagulan da matsafa ke gudanarwa sun jibanci hasashen da mana ta hanyar roƙon aljannu shagulan sun gudana a tsawon kwanaki bakwai inda aljannu suka kawo labarai masu da rayuka Maman Dosakwai, sabon sarkin Bori na Gaya, a zantawar shi da Fadal Alu. Mun yi shi da dadin murna, ba mu ga wani laifi ba. Bana ana yi ruwa kuma ana yi haki domin shi ya dade da sun ka bar bido shi arzanun ga da na yi magana da shi. Ni na bido ka abinda nika so gare ka ke ga saboda haka na bido ka sai ke mini to gaskiya na ya ji dadi da ni na tuna da shi yake min tun mutanen da da suka yi wasa na kada gadi ba su ke ga fidoshi sun manke da shi yake min to tun da mamman kai ka tuna da ni in Allah da bana ko kuna jin daɗi ran nan da mun kai haka na ran nan ne mun ka wake mun ta gisa an kai muna ruwan ga mun ka tai shuka babu isika babu komi ruwan da zubewa dai na ruwan na to kaji sai fagen wasanni kungiyar wasan triathlon ta nijar ta gudanar da wani aikin horo na neman kwarewa a ranakun 25 da 26 ga watan mai domin alkalai da masu ba da horo a kan wannan wasa shugaban kungiyar maru amadu ya bayyana cewa ranar yau sun mai da hankali ne ga gano wuri da kuma gabatar da wasu ayyuka game da wasan a gobe kuma za a shirya gasa domin manyan alkalai na wannan wasa Wanga matakin gurinsa shine karfafa iyawar masu koyar da motsa jiki da alkalai Saboda nan gaba ya zan sun jagoranci bibiyar kwamfalolin da za a yi kamar wadda za ta gudana gobe Asabar. A yayin wannan aikin za a samu sanya mu ta ƙasa ga gasar ta triathlon da za ta gama Afirka ta tsakiya ƙasar Senegal da Nijar nafiyar Afirka yanki na biyu. Za a samu 'yan gasa na fice. amincewa da wasan manya fiye da shekara 24 akwai kuma ajin matasa matasan lalle za a same su da dama bale ma a wajen tawagar Nijar wasu na farko ke ga da za su halarci kwamfala ƙasa da ƙasa masu koyarwar da alkalan za a ba su horo na kwana uku don su jaraba iyawarsu a cikin su waɗanda suka jagoranci gasar cikin kwaraya za su samu takardar shaida ta haɗakar ƙungiyar ƙasa da ƙasa daga sa'idan shahararren jami'in da ke plus sai rahoton namu na musamman masarautar birnin gaure a jihar doso na daga cikin masarautu mafi daɗewa a nijar ta kuma kunshi tsarinta wato na kanta daban wato na aiki tun dai bayan mutuwar lamido abdu bedi a ramako ga watan fabrairu na 2022 wannan wurin an sanar da cewa ba kowa a kan wannan matsayi yaya ake zaɓe wato magabaci ko kuma sarki a masarautar ta birnin gaure ga abubakar hamma baidi masanin tarihi da ƙarin bayani A ranar bakwai ga watan Fabrairu ne na wannan shekara, Allah ya yi wa sarkin birnin Gaure Lamido Abdu Baidi rasuwa. Malam Bubakar Hamma Baidi kuma kana daga cikin iyalin gidan sarki. Ka yi rubuce-rubuce da dama a kan gidajen masarautu a Nishar. Malam Bubakar menene al'ada ta yi tanadi waɗanne hanyoyi ake bi domin ɗora wani sabon sarki. Game da matsayin da babu kowa, da zaran sarki Allah ya masa rasuwa kwanaki arba'in bayan rasuwarsa magada suna iya taro domin zaben wani wanda zai rikon kwarya har zuwa zaben sabon sarki. Wane ne yake cancanta a ɗora shi wucin gadi? Za a ɗauki mafi yawan shekaru mai hankali da ke da halayya ta kwarai da mutane suke saurare haka kuma tare da sharaɗin cewa shi ma ba zai aje takararsa ba ga a neman sarauta. Bayan babu kowa a karagar sarki ya ake shiga zaben sabon sarki. Idan gwamna ya fido wani kuduri domin bayyana cewa babu kowa kan wannan matsayi dukkan magada za so aje takararsu ana aika takardun a ma'aikatar cikin gida da ita kuma za ta duba da kuma tantance ta nazarce su sannan ta fitar da jerin sunaye na magadan da aka ba su damar gabatar da takararsu sannan sai a kira wani taro na 'yan takara tare da hukumomi su tsaye da rana wace za a gudanar da zaɓe. To yanzu kai mana bayani yadda zaben yake wakana. To dukkan masu garuruwa na ƙauyuka na kanton ɗin ne su ne suke zaben sabon sarkin kuma wannan zaɓe ministan cikin gida ne da kansa za a tabbatar da shi Mara masu tare a nan karshen ƙarshen wannan shiri na mara yau a huta lahiya.